kafin haka akwai yan tambayoyi mai tambayar farko na cewa shin mutumin da ya ci haƙƙin jama'a sai kuma ya mutu ba tare da ya tuba ba shin Allah zai gafarta masa mutum ya ci haƙƙin jama'a idan an ci haƙƙin jama'a ko dai dukiyarsu ko jininsu ko mutuncinsu yayin da ya zanto cewa saban da kai tsakaninka da ubangiji ya shafi haƙƙin jama'a ne to ko da ka tuba tsakaninka da ubangiji kafin Allah ya gafarta har sai ka nemi waɗanda ka cuta din sun yafe maka idan sun yafe maka to shikenan ko ka biya su idan dukiya ce ko su yafe maka ko ka bayar da kanka gare su idan mutunci ne dan ai maka haddi idan abin ana yin haddi ko kuma ka nemi su yafe maka wannan shine abin da zai tsere da kai a gaban ubangiji subhanahu wataala amma idan aka yi rufin sa'a ba ka yi ɗaya daga cikin wannan ba to ranar tashin kiyama za a ɗauka ne daga cikin ayyukan ka na alkhairi ladan sai a ba su kamar da manzo Allah ya bayyana cikin hadisi yace man kana indahu mazlimatu li akhihi min malin aw irdin falyatahallalhu minhu alyawm qabla an la wato duk wanda ya kasance akwai zalunci da ya zalunci dan uwansa na dukiya ko mutuncinsa to ya nemi ya yi masa tun a yau tun kafin wata rana ta zo ita ce ranar tashin kiyama ranar da babu dinari babu dirham inna ma hiya alhasanatu wa sayyi'at abinda ake musaya da shi a wancan ranar ba kuɗi bane ana musaya ne da munanan ayyuka da kyawawa idan ka zalunci mutum to sai a ɗauki ladan ibadar ka sai a bashi a madadin abin da ka zalunce shi na dukiya ko mutuncin sa ko kuma abin da ya shafi jinin sa har idan ya kasance baka da ayyuka na lada to sai a ɗauko zunubansa sai a ɗora maka wannan shine hadarin da ke cikin zalunci da haka lalle masu zaluntar mutane su kula sosai ta wannan bangare ko dai ka mai rawa da mutum abin da ka zalunta ko kuma ka nemi ya kai maka wanda yake cewa sana'ar sa shine yana da gida na nuna fina-finai da kuma kallon talabijin ana kallon kwallo to sai na yi hudubar juma'a na ce hakan bai dace ba to yanzu shi ya gamsu da wannan amma abin nufi zai iya sarrafa wannan kudin ta hanyar wata sana'a ta daban jarin da yake yin waccan sana'ar da shi da shin ya halatta ya sarrafa shi wajen yin wata sana'a ta halal ko bai halatta ba ya halatta ka komar da dukiyar wajen kiwo ko wajen noma ko wani abin na daban da dukiya ce wadda take a garwaye dama can ai baka fara wannan gidan talabijin din ko gidan sinima ko gidan kallo na bidiyo ba sai da kake da wani jari na kasa da shi ka fara yanzu kuma ka samu kuɗi sai zanto sun garwayo tsakanin halal da haram baka iya rarrabe su sai Allah ya arzuta ka da tuba ko musamman idan ya zanto kayi haka din a da baka tsammani baka da masanar cewa hakan haramun ne yanzu ka ji sai ka daina shikenan wannan ta zama halal kanka sai ka sarrafa shi zuwa wata hanya ta daban amma wannan fatawa ba ta shafi wanda yau zai fara ba wato ya ce bari ya fara in ya samu kuɗi da yawa tunda abin yana kawo kuɗi to daga baya sai ya tuba kuma sai ya juya da noma ko kiwo ko wani abu fatawa ta bata shafe ka ba shi ma wannan mai sana'a ta biyu abin da yake nunawa kenan cewa ya ji duk wa'azin da aka yi game da wannan amma dai abin da yake fata yan uwa su taimaka shi da su taimaka masa da addu'a Allah ya musanya masa da wata sana'a mafi alkhairi kuma ya daina wancan din muna roƙon ubangiji da sunayensu mafiya kyawu da sufofinsa na kamala ubangiji ta'ala ya arzuta ka da wata sana'ar kuma ya sa ka ka ji gamsuwa da ita kuma ya sanya maka albarka a amma lalle ka gaggauta tuba daga lokacin da mutum ya gane kuransa kokari yake gaggauta tuba dan saboda rai baya da tabbas shi wannan mai tambayar yana magana cewa shin gaskiya ne cewa idan mutum ya aikin sako a ƙasa mai tsarki za a nan ninka masa zunubi sama da inda anan nan gida Najeriya yi idan an ce kasa mai tsarki yawanci a magana ta yau ko yaren yau ya safi kasar saudiya gaba daya to amma ba wai duka kasar saudiya ta take ansa sunan kasa mai tsarki ba sai hurumin makka da hurumin madina nan ne kawai yake ansa sunan kasa mai tsarki ba bambanci tsakanin riyadh da lagos da abuja da maiduguri da kano riyad ba ta fi mu falala ba mu fi ta falala ba a addinin ce ina ba da an fahimta amma maka da madina ta fi mu dai da an ce kasa mai tsarki yanzu daidai ki da kace mai saudiya to kaga saudiya kuma ta shafi riyad ta shafi eh, waɗansu garurukan na daban irin su unaiza irin su dammam irin su zaharan irin su buraida da da yankuna daban-daban na kasar saudiya a gaskiya wannan yankuna guda biyu maka da madina hurumin maka da na madina su ne suke da wannan darajar da kima to kowanne akwai nassi a kai a hurumin makka akwai nassi na aya cikin suratul hajj ubangiji ta ala ce wa man yurdi fihi bi ilhadin bi zulmin nuzuqihu min azabin alim dukkan mutumin da yayi niyyar aikata barna a wajen niyya kawai ko da bai aikata ba Allah ya ce nuzuqihu min azabin alim za mu dandana masa azaba mai radadi na'am to dangane da madina kuwa manzon Allah ya ce tun daga wuri kaza zuwa wuri kaza harami ne ya iyakance su yace dan haka man ahdasa fil madinati hadathan aw awa muhdithan fa alaihi llahi wal mala'ikati wan nas ajma'in duk wanda ya fara da wani aikin barna a cikin madina shi ne ya fara ya ga yake koyi da shi ya kawo bid'a ko wani aikin sa aw awa muhdithan ko ya bayar da mafaka ga mai yin aikin barna din ma'ana ka bashi kariya ka rufa masa asiri ka suturce shi ko kuma ka bashi gidan haya yana yin barna din manzo Allah ce duk wanda ya tsere daga cikin wannan fa alaihi la'natullahi wal malaikatu wan nas ajma'in la'antar Allah da la'antar mala'iku da la'antar mutane gaba ɗaya ta tabbata akan sa kaga kun shaka ba kun kausa harshe ga mutumin da zai sabo a Makka da kuma wanda zai sabo a Madina sama da wanda ya a sauran garuruka daban na duniya na'am wannan biyar Allah tana magana ne kan cewa da yawa daga cikin mata da azumi idan sun zo wajen girki-girki sai su manta da sallah ba sa yin sallah magariba sai can wajen karfe takwas waɗansu ma sai tara don sun gaji a kishin da kuma an sha ruwa to kuma sai sallar ta gagara don haka a yi nasiha game da wannan an tambayi manzon Allah cikin ayyuka na gari sai ya lissafa yin sallah a lokacinta yin sallah a lokacinta yana daga cikin ayyuka na gari Allah kuma ya ce fastabiqul khairat wato ku rige geniya wajen ayyukan alkhairi umumin wannan aya na nuna gaggauta sallah akan kari kamar yadda da dama daga cikin malamai na mazhabar malikiya suka fassara ayar ta haka da aka bai dace ba ku yi jikirin sallah da lokacin da duk aka ce an kira sallah lokacin ta yayi to sai ku dakatar da abin da kuke yi ku sha ruwa sai kuma ku yi sallah sannan sai ku karasa saura sannan kuma ma aidan matar da za ta kai har magariba tana girgi girgi ina jin ba ta fara da wuri ne irin matan nan ne masu tsiya da ranar ta bacci kamar ashabul kafi da kuma sai can gurin wajen karfe biyar da rabi ce za ta fara ta fara girki ke za ta yi salat za ta yi zo farodo za ta lokaci ya gure miki dole amma idan kika fara kan kari tun karfe uku ke shiga kicin ki wannan a sai ki wannan a hankali wanne ke bukatan jinkirtawa wanne ne ke bukatan dab da shan ruwa sai ki kin kin kammala kayan ki har ma kin yi kwalliya kafin a sha ruwa din kafin shi ya dawo daga masallaci ma ke kin yi kwalliya to haka ake so amma kin zo a latti a makare shi ma ba zai ji dadin abin ba ke biki sallah ba ke gaida ubangijin ki ke ko biki kammala abincin kin kawo masa kare ba to eh, eh, neman yadda wa kike yi biki samu ta mijin ba biki samu ta ubangiji ba to me zaki kenan wannan duk abin da ya ja miki shine latti ba kya farawa da wuri ina baki shawara karfe uku ki shiga ki kin kin latti uku da rabi amma ki bari biyar biyar da rabi to dole za ki latti na'am wannan mai tambaya wanda ita ce tambaya ta ƙarshe yana cewa dangane da sana'a ta yin internet cafe wato mutum ya yi gida na intanet gida da zai ko shago da zai kama ya sanya computers daban-daban ya kuma hada da tauraron dan adam ta yadda idan mutum ya zo zai iya shiga intanet ya aika da sakonni ko ya shiga waɗansu website don ɗaukan waɗansu bayanai wannan ta zama sana'a a zamani na yau shin wannan sana'ar ta halatta ko bata halatta ba yace abin da yasa yayi wannan tambayar shine dan akwai website da dama waɗanda suke na barna ne kuma waɗanda za su zo su shiga ba a shartanta musu cewa to fa ga wanda za ka bude ga wanda ba za ka bude ba to gaskiya wannan abin a duba ne na farko dai sana'a ce wadda a zamanance tana ɗaya daga cikin sana'o'in sabon kuɗi kuma samuwar ta ma yana ɗaya daga cikin abin da ke nuna al'umma ta fara wayewa ta ci gaba rashin ta kuma na nuna al'umma tana baya har yanzu intanet kafi a nan cikin maiduguri zai kai nawa zai kai goma zai kai sha biyar zai kai ashirin a matakin mai duguri ya kamata a ce an samu ɗari ko ɗari da hamsin wato idan ka kalli kasa irin sudan wanda ke tana daga cikin kasashe masu talauci amma a birnin khartoum ba za ka yi tafiya da ta kai wato mita ɗari biyu ba sai ka samu intanet tafi ko ina gaba dama da abun ninka ko ina za ka to me bayani halatta ya halatta ko bai halatta ba yana daga cikin abun da na gani wanda ya bani sha'awa a sudan masu wannan sana'ar waɗanda suke masu kishin musulunci to sai ya kasance suna lura da dukkan wanda ya shiga ba wai zuwa su zauna akan kujerar ka ba amma akwai kwararren injiniya wanda ya shafi aikin kwamfuta wanda yake zama da wata katuwar kwamfuta ita ce monita duk wanda ya shiga kowane wasu da ka shiga yana bin yana kallon ka da kwamfutarsa da ka shiga inda bai halatta ba sai ya katse maka daga nan inda yake ya katse na'am idan ka sake shiga ya katse idan ka sake shiga ya katse har ka zo ka nemi bayani me yasa kake gan sai ce inda bai halatta bane ka shiga shi yasa ya katse shiga inda ya halatta zaka to wanda ya bani sha'awa kwarai da gaske ya bani sha'awa to in ma anan in wannan kimiyyar ta zo nan wanda muna kyautata ta zo to masu internet kafin sai su yi amfani da shi idan wannan kimiyyar ta zo nan idan wannan fasahar ta kwamfuta ta zo nan ko shaka babu wanda da kyau tunda mu kasar mu abuta take yanzu kasar Saudiya akwai website da dama waɗanda an haramta su a kasar ko ka so shiga ba za ka iya shiga ba ko da shi saba dinka an haramta masa yin amfani da su ballantana ya baka su za ka iya shiga na ilimi na bincike na menene amma banda na batsa da na rashin mutunci da na kaza duk ba za ka iya shiga ba to amma da yake abin ya yi yawa yaki ne ga gagarumi wanda ba wanda zai san shi sai wanda yake ta'amuli da shi idan yau suka rufe website guda goma na barna gobe sai a buɗe waɗansu talatin sababbi da wani suna da sabon adireshin da baka san su ba sai da ya kasance masu masu wannan barnan ma suna da wani code da suka bayar idan na faɗi shi yanzu barna ne amma wani suna ne kawai suka bayar wanda ya kunshi bakaki guda hudu daya biyu uku hudu kawai idan ma baka san website din barna ba kawai da ka sa wannan bakakin a jere daya biyu uku hudu kawai zai bude maka kawai sai wanda kake so idan na namiji da namiji idan na namiji da mace idan na mace da mace idan na namiji da kare idan na mace da kariya da kare da waye dan saboda dabbanci na turai da amerika subhanallah to amma yanzu faɗin shi wannan sai zanto tallatawa ne Allah rufa mana to da haka wannan sana'a ta halatta amma idan zaka iya zama kana da control akan website din da zaka don wanda zai shigo ko dai ka ba bada sanarwa katuwa a rubuce a wannan internet cafe ba mu yadda da shiga dukkan wani website na barna ba ko na zana ko na fasikanci ko na rashin mutunci ka bada sanarwa duk wanda ya shiga haramun to wani ya zo ya shiga kaga shikenan amma in kana da kimiyyar wancan da na faɗa wanda ake amfani da ita to kai amfani da ita shi yafi sauki dan ka tsare wato ainihin imanin mutane da tarbiyyar su da kuma dabi'ar su Allah fahimtar da ku